وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد wa عليكم ورحمة الله وبركاته inanda belitani azungo ya ramadan ijira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kowace bai ko bai turudi ga ke ya kai te dufe tafsiri ba na yi kini tso mini suratu hudu wani a ga hankalitu ya gada ita ya annabi luto na alaka kasarin bai ta ya a tubi ma'ana na ji tamhidiya bai ta je ya annabi ibrahim nan sun galagwa kuma je gagan ita na annabi luto amma alakan ya annabi ibrahim da annabi lutu gala a cikin suna annabi ibrahim ya shizo ina man na je gaga da jinan ga imamu kurtubi <clears throat> ale gagan idi karatu su ne tanna arbi ayayen shi ni daidai Allah wa tabaraka wa ta'ala wajen bayani yayi kemina malaika ji na ji tuce wuna allo bayan tuciwu annabi ibrahim nan allahu ya tafi min ta rusulan wa min annas so ko ta zamu ci gattu cin wayo ta ci malaika ji a ci gamu ta zamu ci gattu cin wayo ta ci zawangi jibo mu cattu tuce malaika tufi tuci ya zawangi ga annabi ibrahim labarin ya gbafai kya ga jama'a na bilotu na ji e ji bagi bagi na gajin allaka na to iji karatu tatanna <clears throat> arbe lokaci na tuci gaji ya mala'ika ji a na lutu suna a suna iji bayani ga annabi ibrahim alayhi salam wuyi a tabi ma na yi giba giba ba gi na biluti a ci gaman da ci lube amma ya ne ga gano ke gbaka mini bayani man yi ne a ga annabi lutu ibn akhi ibrahim annabi lutu e jiyo ya yi giba gi ya annabi ibrahim ta ta yi ta fassara no bani ya ga wadda wani ga annabi ibrahim yin dagi da wani ya annabi lut bana ga annabi lut ya yi bagi ya yi bagi ya annabi ibrahim allahu alam kan da ce na du da za biki kan si karar da zana ga da wani wale ga ga ya da bayani ji kakai amma annabi ibrahim min ya ji ne ga babilon alhafiz ibn ga ga bayani na boka ga na kin ga da min ya albidaya wani haya wani tarihu tabarke bebe ke babilo mini iraq gaba ma annabi ibrahim so ya e bago ejiyan annabi luto su ga dan wani amma annabi ibrahim bai dazan inda kan babilo biya inda lo sham malutu masar <clears throat> annabi lut inda da sadum yiwuyo na ita bayanin ciwo gaga man shiga in bi a betul migdisi ga yanzu kilomita ke shi tuna so babu da fedo so waga hankali tuba ya ji fahimta wa ga a sa annabi lut a sali ya kabila ya saduma ulolai ga ta bane yi iraq bai ni ba fetu ya bi annabi ibrahim magala ciye giya ya jiwo ko kuma ya giya da jiwo bai ruwaya kaka yana bi duwino <clears throat> so nana maga la fahimta yayi nye lina na bi lutufe be ti da mini ayan shi ne ba na yi giki na kawala lau an na libikum kuwatan aw awi ila rukni shadid a waye ga gakin yuga dono ga wade dan yuji na jaki kini yuna amma daga na ya lobo na wuje ya ju da wani su kusa tun fiya wani wuje da na jagi kini ga ya ce ya kai ga ya ji kya biyu lewa ya ga yi wadan wuje da da zuci na jagi kini yuna <clears throat> so a lamarin na kafi legor bai karatu na na ga kawai lalau an na bikum kowa a wa'awi ila rukunin shadid gabatayen bayanin ne jiyan hadisi ne labe tiyan lamarin na wani man kelele jimaya na biluto annaba ne su kututu patana sai na waji waya dangi na jibuka a kan na don gabi a burubu kafiri ci ga lewa dangi ne yanzu ma gaga san a tuma lewa a gidan gyata to kemnu beda da min yan suratu shu'ara wona bale ga babon na sura na su koya yi tayri nauye wa zina na bilutu feji jama'an wujina suratu shu'ara wa yake la ye tiri nauye wa zina na bilutu feji jama'an wujina fe ga ga atatuna dhukrana min alalamin وتذرون ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun a ki be je yo e ci ga ba gi ga ya ke ba be yo yo ye ta lu dan ta wangi na su ko ya ye image ne ga yadda bukata ji biya sai ba gi na ji kai bal antum qaumun adun ya ji jama'a ya ji ya kasu kutuna fi ya ce suratu shuara ke la bayani a ire na jama'u je fe ke la je je yiwu na na yi gwa ga gboti ka ga je da be gun ya na agun ga qalu la illam tantai ya lutu ga gina we ga be na lutu ga we la da diji bagi ba bagi na kawo lu ga ga jin na gwa la takuna na min al mukhrajina igon yati ya jore kompanyo bebe igon yati ya ya lawo ga yi mujiyo annabi lutu ci gan kala ini la amalikum min alqali etu na biye mun sumigo amma su ko rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu soko ko gamigwa to e ya nimiji kedde de boye tune lo da nan lugwa wale <clears throat> annabi lut wa duwa na lashi de bezo e ga ji ci be mini gugu ya duwa annabi luto Allah su ko cittu annabi cittu malaika na jifi annabi ibrahim ga da gayu ga gan aga jima annabi lutu jan alaka gan shi annabiya wa addu'a ba ni su kuma go amma ki daga ba annabi ibrahim wannan adan wuya annabi ada ba annabi lutu su ko ji bayani yayi be mine suratul kamaru bayanu ci ma dede waji dacewa bai abu na kafi gida ya gboro wani su ko gaye gan minnesota kamaro gaye gan walakad an zarahun batushatana marau bin nuzur annabi lutu fi liyadan jama'a mi esu da ya yin sokore marau a fi gbomi bin nuzuri bi gangbana annabi lutu fi jani har ma wa rawadu an fiye a fe bai wa e, e gane wu bai na fe wa a aji bagi bai bagi be ai su ko ga fata masna a yuna ice ya ji siya ga ya bai mafari na kai jin wani bayanu da da mine sura ba man jaja ga na gaili di fasara qur'anin ga qur'anin so e bogo kafi za azaba dundunan wọ́n ji di bayani ga e ga na ji ciya na bilutu na ụzụ ya na ci belozu yi na eza ji ke a ke e ga ji fi ji bwa imiyu daga na kafiru ya wuta ya dị no gani ba na bilutu ya na nga da yi fi za e ya ga ya so a ci ci ya <clears throat> yura'una ilay àfẹ́jì pánpán adena kan so dozu wuce energy goga kpata sayayi to ne ya baka tun bani na tsakanin lozi dolaji goji faro laji za su kufi hazo zamu ga wala kadra wa du an daifi aji bege awa ga ke ba aji bagi be bagi be ga malaika na ne ji be a ne bilutu ne na ayunan ica ya ji fiya ki ma na fifiya yo man ji ga na ji nufi na muga gagan e ko su dabo ya biya e ya ja je kem na kwata ina ude ba na gaga kun su ko do gaga e ko su danana patan wa ji flat na watamatna ayunan fa ko azabi wa nuzuri ina gagan illa gwadan azaba min wa nuzuri be gangbaye min walakad hau bukratan azabun mustakir na ijuti bayan bai shi na laji fuyi azaba sai bai tson wale ga lokaci ne gan na jiye bai ya shi na ke kabiya a alle ya ajiye ya fiye bai na gale bayana a yau gobe yi. ga su kai ga ya wannan lokaci na anabi lutu ji damuwa e min naji eh bagi jayo na ji sanan za shi miji mai wa da ji bagi da shi ne jigai wa zana a ji bagi bagi ba bagi bai yi no kin mi a ji jino ta ji damuwa lau an na libi kuma kowa awi la rukunin shari so ko ci gan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يسلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الله تبارك وتعالى قالوا ga kalu ya lutu e نجي yin mala'ika نبي na ji ci gaya na bilutu na na bilutu ta ji damuwa na a gaba inna yi na ji beji da na tuci yoyin mala'ika ji da kwanto ce wo la yasulu ilaika a a tubawa eh alagundon da wa bi ma'ana alagundon beto betso wa egwa eh, tubawa fasir bi alika ina da bana ga gaga azan shida ma'ana tiya bi shani bi alika bi yaloji bi kita'in min al-layl bi kafan do ciye shinne gawa tiyo ya mage tiya ma wala yaltafit minkum ahadun zan don mini ya bin gashi ya ci zumalema illa murataka sai da yi miwa gogin gaji ya ci zumale bana innahu musibu ha ma sabon lalle lamari bai fife ina je zashi na ji azaban so kuna ga de yi miwa inna maw'idahum as musu alkawali biyayi wale nay mazdaru mimi a tabi ma'ana wai su ga masdaru mimi amma ke kwa ganin biyo ismu zaman lokaci alkawalin biyayi ngai asubta asuba ga mi jan alkawali ga alaka subu bi asuba ba e bayi bu an lopa ame ba so ko ene to ba no ju de kira guba dan ba yin lamura tukum ide kira abu aga gbo egbo be don mai <clears throat> aga wala yalta minkum ahadun illa muratuka <clears throat> a sheik ibn abi maryam littafi ko wuce na wala wujuhin kira'ati yayi nan ga fuska na dabo yi gaga ga illa muratuka na imratu ba go yi badali daga ahadu nu ga wala yalta minkum ahadun na so ila muratuka muratuka yi badali daga ahadun na yi mubaddal minu na mubdalu minu na <clears throat> mu ga mu madiga mamakiya ina ji faruwa bana wani na man jaja ga al-istisna wa minan nafi na e Allah ma shi zuwa wala tafi ninkum so daga nan e ganna lo nafi na kuku ya ku ga yona ugai uyi kemin misali za ta larabci ga ma ja ni ahadun illa zaidun wani wa zaidun na ya rafu ebu mutu a hadu ne suna mini wuna ga ya bago wuyo gabata ma arriwayatu kobla talil kai da wancu kana mai jejin amfani bayyana da wani arriwayatu kobla talil wal bakun wani jike na gbaka tun na ga wala yaltafit minkum ahadun illa murataka abubuwa bai nazbi kemna da igbo bani na fuska na da bago wannan jimanji a ga imrataka na imrata na na ibe nasbi da nan mustasnu yo amma na na al-istisnawu min al-mujibi eh al-istisnawu ne min al-mujibi e bakibo enai ma na e e ga gaga fa asri di alika illa murataka ene takdire ba na wannan rauna uje bayan wala yal tafit minkum wala fa asri bi alika in lamra'ataka atiya be zami waji ma bambi mi wai fuska wacce gaban walo wayola mutasnu ya nasbu to amma mai tari jiga waji tabbata gaga annabi luta ce ya fi gana wa gayi ma ce ya nga mala na so ko ga wala yau da hadu na ya tiya ce da da na zai don duga je ma sai yi mi, imi guji ga je yau ce kwado na ga yimi tiya nga mala guji ga be je yau ko ku nga ga yo to be ba habo ne ti fata ga wayo so man la misalu bai yi ida bi ji fahimta hadisi na ibn al-mujibin nan ga ke za ta larabcin ga kawal qawm illa zaida wa zai da na ya nasbe ya ce istisnawo e ga mai mujibu wuji manfiya so allahu tabaraka wa ta'ala ce gaga inna maw'idahum as-subh lokaci alkawali mi biya yana mi gajin azaba na ga ya subayin asuba kicin asuba kwankwan yo ke lokaci na yaji sallah asuba ki ga fi kutu ko kutu me gafi yi na yo kashi wuje jinkiri suratul hijiru ɓeyayi so kai ga yadda suratul hijiru ga fa asri bi alika bi kita'in min al-layli wattabi adbarahum wala yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun wuci ga wa qadayna ilayhi dhalika al-amra أن دابر هؤلاء مقطوع musbihin to an litin musbihin ya eh? wugabe jama'a wugabe annabi luti fa asir bi alika bi kita min al-layli azu ya shi bai yaloji kafa yin shi nan eh wata bi adbaran wala yaltafit minkum ahadu ami tepa zendo mine buga je mare wamdu tu tu'maru e gwagalo ba ni je foro ga yelo ne dana su ko ga wa kada ina ilai zalika al'amra I cha hukunci jiyu yala maryawa azaba ga ki anna dabira awlai maktum musbin ke ga zanne yi ga bezu bilaji bata yi gajin allaka su ko ti gato be cinu ga musbihin de laji ya ja allaka wona uce laye kede laji uce bu de bu yayi uga waja alul madinati yastabshirun qala inna awla yadhifi fala tabdahun wattaqu la wala tukhzun qalu awlam nanaka anil alamin qala awla banati in kuntum fa'ilin la ina innahum lafi sakratihim yamun fa akhadhatuhum sayhatu mushrikin mushrikin fa akhadhatuhum sayhatu sawa ya guna malaika ko kyana mu be tsawa gwato mushriki lokacin ne gide labin yin ishrak wale lokacin ne gide lanan misali ba zaman ne lokacin ne da ba nan fi kuki ne gide la labin eh ke ke fi kutu abadan to ko yi ga fi kuta ne ga fi kuta ne ga fi misali wale ga gan efukutu a lefukutu a bɛ fun jila aji fun ya ɛnɛ wa ka gaa yi musbi yi na na soko gana ŋun musbi yi na na ŋun ye kpana mushiriki lokaci ne la na jila fun na la la alaka igide aya yi la den yi jan alaka ama la aji k'u to so. <clears throat> ma asabahu e gaya zaba na tso jama'a na bilutu yi gwana nga tso yi mi a na bilutu gwa ebo kibo ebo na yi kafira nan ga yi mini suratu tahrim ko wa daraba Allahu mathalan lil kafaru murata nuhin wa murata lutin kanata tahta bidaini min ibadina salihin da gubaba ba imi a na bilutu to imi a na bilutu ada ta takoyin wato wuji gubayin yau bi ma'ana annabawa guba ne ga annabi lutu da annabi nuhu amma fa khana ta huma aye ba jayinci mai jigayinci kicho wani ke nan manda ci ya da yi bayani ga na ba ni wani gazin nan gani na ji feja wani wani ke zin fi da yin ci abin na ba a atta ya kwanya addini ya ba shi ba na na yi lada masa da ci na ne wugwa da wani gaga a sa annabaji lokaci ba shari'a na biluto ba shari'a na binuwi a sa lalluyo don ya musulmi na waji kafiri a wani ayo ko a san ga ya lalliya na ji kafiri a wani a san ga yawo ya karatu ne da na tuwo na ga haulayi banati hunna taru lakum fattakullah wala tukhzuni fi dayfi a no ya lalli na ji kafiri a wani a san wa ya lalli na mai alaki mai haya kafiri na ko ni pende wo bogo na na ga yi ga la fahimta mini bayani gutane je tinya haulayi banati hunna taharu lakum fattakullaha wala tukhzuni fi dayfi kelele annabi lut e gibba ku ga we ga ga ga e be ne ga a madadin ne ga baji baji a beji be ga min naji yona ye biya mi laji mi ji ya ye ti mi bwa mi la ji ya we ya ya ابن علي يبشر ba ابو انت فاتك ji fata kan wayo لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليها حجارة من سجل منزول سجل وأمطرنا عليها في عليها حجارة من سجين منضود <clears throat> الله تبارك وتعالى فلما جاء أمرنا lokaci na hukunci ya yi ta azabu bibe a jama'a na bilutu jina ke yi jiji bayi nan ja'al na aliyaha ha ya fiti ya kinye zashi mun ci yi wula shi takoya man diga ke su kwaji na malaika jibril gada fakin wucin in fun fakewa misali gida kan ya tabi jiyo gato alama fa caya na a ci ga fayin jiyo in fun na man wula da fiti sama eh har tukwa na ga dabba ji fe koguna a na ji sama wani wogu ko dabba na ji nuto ba sama gina uci jupe eh ga yi ja'alna aliyaha safila wa fitula ji tako Wa faƙi na amtarna alaiha hijaratan ichi dule ya yi takun takun na mai min sijil takun na gwaka sarai na man bai gaga kalmar sijil kalmo ya farisi yu aslan eji mai farisawa ji uga da kalmar sijilo eh a cijin taribo wuce aji kalmar larabci wato ga aji kalmar ja ce bisa ga kalmar na rumiyu yau kalma yau rumawa jiyo a ci jiyo tari bo tula da mini larabci ko to a ci ka sigiliyo farisiyi mu'arrab ke kwa a shadidu sulbul kawi idule kyanya taku na gwakana taku wuce mamman dudu yo taku na lami pedo jina ale Allah tabaraka wa ta'ala eliu duyawo amanya taku ile na je ile nuwa gamala suratu shu'ara we gayi wa amtarna alaihim matara udulele kya amma fasa matarul munzarin ele na udu kya na ele wele bibici in zanen ja ji waza mai waza agwa waza na agwa tikana to ko ga inna fi zalika alaya a ce na wadi bayan aya da bayire amma wa ma kana aktsaru mu'minin duk da aka kafir ji gwakwa ga aji imanin <clears throat> so ibogo soko dule taku ya wagalla aya na bayan soko ga da suratul hijr wana no ga faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna shugo alaihim wa amtarna alaihim babu ga wa amtarna alaiha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin wa innaha labisabilin muqim inna fi zalika laayatan lilmu'minin wato sokogan wa wayan shi wuce fan a fitu lashe takwaya bi ma'ana faɓe wa mutar na alai mai ci ijaratan ici dule kya idule kya ya taku domin ya jamu mimul jamu bebe yan wa amtar na alaihim babu mu ga amtar na alaiha qur'ani ma ga gana gobe da jina a'a afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا ما زغا اغان سوكو كو وامترنا عليها اشاره تو القرى يا النبي لوط ندا اتوف اجما ندا توفينا so babu ma alayhi wanda tun ashabul qura kale ga كي ايجو ke yejo za shi so ìdúlé takùn gé péèjì màá nínú ìgbé ìdúlé takùn fi pé zẹ́ẹ̀jì yó lánàá jẹ́ eléèjì wọ́n ti ìdúlé takùn kí ó déédú ìgbé ìdúlé takùn kéèjì yó. وامطرنا عليهم إجارة من سجيل سوكو ayatin في ذلك الآيات بقواتي نيدنا آية جدبو للمتوسمين هذا نجي جن ورانا wa وإنها lalle shi wuce ma ja annabi lutu wuce sadum be lati ne ji da ba ko kwata to annabi lutu fina so ko ga ai labi sabilin mukim ude ko ne kunu ana bi ma'ana ya to maka ci ya da ya kwanna goga ya ga ya sha mu ga ya da ce wana wuje na so ya tana gogo ina fi zalika la ayatin la ayatan lil mu'mini ajinan so ko din aya da ba zalika zai imani na جوقهم مسومة عند ربك وما na من الظالمين ببعيد مسومة عند taku yo musawwama na ibi alama na inda daga kwen so ce yau bona ibe bebe sun da ya zan don ya babu ino ibe takun ndị omega ebe ihu da loguja ma fe tiya bi tabo eh musawwamatan inda rabbika ndo yube sunna bi alama na juna ga sunna wani ba na sunna wani wani na ma kasu sunnu bu na ga wa be yati bu ma dika su ko goma ma yamina na bi bayid ya takunna na na dulu ke jama'a na bi lutu jina ufe na kpe abi azalimi jina man ziga ki ma na aya nan o ma iya mina zalimi na bi ba'id man ji fassara aya nan ko kuta adada ne je gaga anna tilka hijara laysat ba'idatan min qaumi lut ta ku gaji ne so ko dinu ke jama'a na bilutu na un peya dan do ga so kyara na so ko wa ke yele ta ku do ju ci du ugu yedu e bogo dan du wati wudan mana ci ga ina e so ko fa e bi ma ya mina zalimi na bi ba'idina ngai wato emiye jama'a na bilutu wuce shi ake ya biye tse kafiri makanci na jiya nga a tumi ma'ana eji wuce bi a biye tse ya nguna ya ji nora gani biya yi na a eh, alai su ko ga ya da ministratu safatu <clears throat> ba na wani ya yi ta yayi a na bilutu na wa na lutan da minal mursalin idh najjaynahu wa alahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin ثم دمرنا ثم دمرنا الاخرين ci ga wa innakum latamurruna alaihim musbihim nga ya tsaye da zangwe jiya na biloto ci gan belaji kaya wa billeli to ya shi ya da dangwa gan lokaci ne gailo shan wace ci wada bajina afala ta kilo na la ku hankali a ya so a ga yana so kai zinufi na da wani gawa ma ya mina zalimi na bibayit e jiga jiya na bilutu. saddu muci ba na jan alaka na ejuyo na tsoba e ya tsoma ka ci jina ya mai dawwa gana ngun kpeya be ya nkunu ga fe e lura ya yi e, ya mi ne wadan ya mi to anabi muhammadu na adaman na jike la fasara ta ci ayi nan in ci mayawa ma a gani na su kwanan ga ga yi mu ga <clears throat> a tuwa ga takun gane ja abdu ke jama'a na ukiya da zalimi a zalimi zane ya ji ta zalunci bai kafirci ne jine mini maka wana a gan na fuskan tadid cewa ga lula ta maka ci je gaga da ga ya mushriki larbaji eh ta kun gana su kwa ji jama'a na bilutu ja azaban ukiya bai ya so na yi tadid ɗin wani yo tsawo wani jana kemna su kwa ji gada da ban da ciwo na ya siru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim wal kafirin amsalwa eh adda zata cikin bua ada chale kem ne zo bana da ando tine zile so ko bana shi joya na kem ne zo baji bem umbe fefe kuma tigiya na da leya dammara Allahu alaihim so ko jama'u ci jama'a tafi kullu kafirin amsalwa kafirin jama'a ko tun ko cin Allah ka da zuci aya na lada ladabi zuba ya ta yi annabi lut alayhi salam ma bayi na ya gya abu na da karatu ne na ibi gidan etin annabi shu'aibu su ko ga ya daji a yi suna a da bayanin da cinaji baya labin etin masala ya ta annabi luto na abu lokaci dai gina yi kere na ya mafari ngayi hukunci ya bagi be bagi ya aji bagi be bagi da yi galli watu na Agaza zade ce jin ki hukunci hun a man ji da bayani ko guta ale ga gan da muhimmanci idan eh, ke bayani da jinna da baki bo irin ya nauyin bayani na ji ta bana wa sai tusa yayi na yake bibi na da miniya luto wati jona mina hadisin sunan bi dawudan hadis na abla ibn abbas gobe yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut zan dondo na ya gadde in ce lotu ire tu na jama'a na bilu tife lotu wa na fe di bagi be bagi be do jina eh faqtulil fa'ila wal maf'ula bi to zana jina to zana jibin ya wu benin ukun chayi wu ya nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na tazo hadisi sayi wuyo la guba na jilu tu be do jina dalili irin do ga ji adi lutu dena uyi kem nan na gano ci yaje bo dukiyo a ga ebo a dewo eju Allahu alam dalilin do ga juna ju aramu ci uyo hukunci da na majuna alawa alawa kirai a ci ga na diba hukuncin nan dedi uyo da guba na jinu tu be ji luwa tu be do ji na a ci ba ji ba ba ji be do ji na dedi uyo ayi musu na yi mi ayo zane ji be yi mi fi mi aji bo ani na ayo zagu baba kashi zagu baba la jawa yo kashi zeni mi na ba wajen zaba ci la jayo hukunci da yi ni bata wawo agu baba ga la girai mini yan man wuci ko na ji lagwa sun bayanin na gan nga daidai ti hukunci ya zane jiluwa tinona min abu malik bin anas dabo da yi gima kan tuji imam shafi mine ga ni guba na fitin daga ni dana na alawu adir waya guba da bayan imam ahmadu mutu ya gaga mini waya ni waya a alawu da ba kaya aga ga ijma'u da sahaba a tuka man so ene da ke ganci na mugayi kyawa wuno ba ga bozuri sai be gancin ada da na jiga ina ji da ina a ebi ko nga ga chate a ga bana gwa ko hukunci addini daga baya ji na giza rayina ebi e, e la ela sun ela chutiyo sai bago na nuda zai tene asali hukunci ya wona wanda ce ga e na ji be jama'a na bi lutu ji na ga ji da tun alhijara ya fata ku fata a tawa a na ji gaci na da hadisi na ji amfani ganin bai yi na hadisi yau na kwade gina ga hukunca a wa a fata ku ku a ci gabe ma da zan ji ga e ah, na nga um di a tsana jike ga gaya na da wani da hadisi na bebe yi nan to amma zane jiga a fata ku funa to zane jiga a jiya na jina hadisi na jaji amfani bai nan da hadisi na yi ta zuna a ana jiga a fata ku funa bai ci hadisi na jaji amfani bai nan to hadisi ji ta zuwa na a gangan kaya na sokoji bai jima'a na bilutu na takuhu fuwa wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik sai bako kim na soko kwa ta kun ci wa bai ta kun na ngwe na kaza ne ga da ci wuce je tu da jin na ya fu ta kun fu tu tu maji da baga a u ga wa ne amma u ji be bi koya u ji be ta kun ya u ji be na ya nya u ga ga gan ala alaza na guba bana ala ala da bana ga kito sarai da jo na kim sala ga da ka tafi wa ci ko da jo to ala ala da ki ka fiti fiti fiti to a ta dagwa ala ta shikin ala ta shikin da na ga shikin a ta fata ku luguguba a ga yana la ci la hukuncin na bayyana hukuncin na ga yana qur'ani da za bayyana nu ga fajal na aliya safila wa amtarna alayhi jaratan min sijilin mandud bi ma'ana kompanyi na afan jama'a afan ji wuce lo fitina ayu jepe daga fitika ba afan jepe afan ya yɔ. so e bogo nguna da ne ga so gwa ci nan ala wa ala da fiti ala ti wa shuko a ta yan wa jiki a ta ki afa tuwa so wanda ji tabbata gan rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an wazabe lutu giraya imana da zana wun da lokaci a nabi gan walu tuje hara ta ba hukunci ga wun ugira ina amma lokaci da sai na ali uji faruwa a da zan na ji lutuna a tuji tudi ji liwati na a mun futaku taku sai na ali ba hukunci ga fuwo a mun futaku galaman jigan ijimawa ya sahaba zabo ete alama girayo kabo da ban manci e ka da bai tiya kya jura e gina wuda gwakacin rai guba ba na abe bebe ba ne tiya hukuncin liwato na rai da ayo na ji marju agbo ka koyi mafari nana nga mai yin mafari a tanai ba ci ci ba ni na nga yi gaga a ga a liwati hukunci nu da be zina na ga yi bayani ba ci ce imamu shafiyo aga zade in ta bagi ba bagi ji agunga a Lawan futa kun lutu kula ja a yana jibi wani ga ga alawa dingula la shi tun abe da hadisi ti ganna amma hadisi tazwa hadisi daif sai bugo wa ya laji hujja a ga nabi ga idza atar rajulun rajula fahuma zaniya wa idza atat al mar'atu al mar'ata zaniya zaniyatan aga daga na annabi ga baji ga ke ba be baji a jiji baji be baji ukun chai zune jici a ga ci ga annabi ga a ci ga mai zaki be zaki ga ke ba be da ji ko ma zani ya ta ni sunna yi zune jici ji sai bogo ci na ala zune jici na ga ala ato amma ya da ifu ban hadisin nan man jiga ci gwan da ta tuba sai bogo a rayi ne ba na a rayi marju <clears throat> nana magaye ya gabaci ta imamu shafi kim ne gale shi zuwa bayani ta ci dabo uga mai ga abu hanifo uga za na ga ji ba be ba be da ji ko yin ki be yin ki be da ji na la yuqtalu a ga wala yuhadda hadda zina amma ga ji haddi ne zina ma amma yana bin yana wal hukmu indahu al-idha was sabbu aw ad-darbu bin ni'al ina ji nan a ji mutunci ji a da juta ko a wuwe da a wuwe da fata ja da ja a da rama ji mutunci dalilin wajen amfani gani bai na wuga yan suratu suratu nisayo nisayi kunko alfahishata min nisaikum ko fastashidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut حتى Ta ya tawaffawun al-mautu ko aw yaj'ala Allahu lahunna sabila wallazani ya'tiyaniha minkum ko fa'azuhuma an wajen amfani da na da wani wallazani ya'tiyaniha fa'azuhuma so daga nan so ko ga a to a jagu ya gami su eh, a gya mutunci to amma ga nan man tafsir ya lula ga ya zina wa gan ga ga luwata so bogo ra'ayi gu baba ya karshen nan inje na gokana ra'ayi mafarin ga yana manje da ga ganin bayyana ke yanayi hukunci zane ya ji luwata na awu <clears throat> uci da wani iga ke culebe hadisi ji na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga bibi na damini jijiyar luwata wannan misali da hadisai sai wani jami'u sagir a ga annabi gufara ke za kutuwa ba wale hadisi wuce kudin ruwaya ji dan gurko ruwaya ji na ji doku doku riwaya na ji da yi fujaye amma riwaya sai wani jami'u sagir ruwaya na tajuna sun gala doci wa ba ciwo wa ba ga ciwo ga hadisi ka zagiya ya sai waga ciri ruwaya na bebe ne lauta ga e ba ruwaya ka zan wujja amma ruwaya ka zan wage na kuta bana ga na dubu kwara kenan ma fari mu ga mal'unu man sabba ba bara su kwaji tabbata da na geman cuta kona hukunci da ya ce manci bagi gabaci mal'unu man sabba umma annabi ga bara su kwaji tabbata da na geman cuta zaki ta kona da za ta ci dana mal'unu man zaba li ghairi Allah bara su kwa ji tabbata za na dabba zu ga wuzu ba ko ba ya boye inda ci ko ba wuzu na ko wa zu ba kuti eh ci mal'unu man ghayyartu man ghayyara tuqum al-ard tuqum al-ard annabi ga kwaran su kwa ji tabbata za wa alamakin jabana ke da alamakin jabana wada shi fili ami guji yewo babu cho babu zo makwabci wa da na yawa ca daga abu yawa zo ba tozo e da shi na wa ma barada be wa bayan wuce mu mun mu ye shi mu ta da ya gore bo da bulu be ye makwabci da bulu ke anabi ga da ne tu paru do za su ci mal'unu man kammal ama an tarik da nan a madadin wa webonci ba ta yi ko an ji wani daga webonci da ya fi yi wani wa ke ko bana na unhu ba na ungu la da dan Allah ka wani annabi da na kwara su kuta tuko so an ci mal'unun man waka ala bahima kwara su kuta tin na ga wudi ya ke babin ya sai dabba na. sai za ta tabaci ganci nan ya karshe nan mal'unu ma amila amala qaumi lutin baran su kwata ce zana wuje etun wulo nan ga etu yiri na jama'a na bilutu na tuwa nan ba gi ba gi da jin ko yin zagi bai zagi da jin alai ga matsala na musamman lokaci ne da ba ku gwada na wato wai bebe zane jima gbakwai ya ci fi uzuriyan bagi be bagi jin ko zagi be zagi jina gwakwa ya ji boko ji alai ga ga damu yo ndo ci makanta ba na lokatu ji na mai rakin to yi zagaji da ci ba na lokatu ji ne rakin so aramu yo e tukparan su ko yo wuce da idan sai sai wutargibi wa tarhibi yo <clears throat> hadisi na hasan na daga jabiru ibn abdullah su kuje da gan bi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna akhwafa ma akhafu ala ummati amal amal qaumi lutin mine na mi su da yalu mai mi diga kwata na ngai ezugu shi shunga wudin ya ja sai re tuna jama'a nabi lutu do tuwo su kuti da lakan gongan wasa kwa fiajin da na da kwaran su ko gama yi ena wuya sudu ya yi gana mini yana jin sudu ya yi nan ne ni wuyo mini yana sudu ya yi gana <clears throat> ida hadisi ya silsilat la hadisi ha, <clears throat> na ga salu ibn majah sunan ibn maja ba wa daga hadisi sai wuyo hadisi na hun fasaran yi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mashar al-muhajiri ya yi jama'a yana ji hijira ci ya maka bi madina nan kamsun ɗaya e gusu da nan idan tulitun bihin na igaluga e mai cile da yi ma wa auzu billah an tudriku hunna ni me ba su kwa me ba su kwa me ba ta be su kwa su kwa lugo ya tsuye wuce ji ma bi ma'ana su kwa lugo ya tsuye wuce ji gwama <clears throat> yamma fari لم تظهر لم تظهر الفاحشة في قوم قط آه، حتى يبتلوا بها <clears throat> حتى يولنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون النبي قال اتيم الفاحشة أجا يتيم باقي باجي بباجي كل زاجي بين زاجي أجا يقول الفاحشة ibn asali kalima ne da ya bagi bai bagi na ga yiwa ga alliwat amma yin zagi bai zagi ga yiwa ga asihak amma e kuku babu ke ba bai lafazi alfahishe to na yin dukan bai cin wajin kalma alfahishe bai tima na zinan eh gamala annabi lutu ya lobe zuwa da fe ga gagan waji fe di shara bi alfahishe ma sabaka kun biya mi ahadi min alalami eh ya dabe ya tun na da shi ya zoliya ya to ga kawai ji wani so e tun ya jijin be ko yin zagi be yin zagi wa ta ba tula da mini ba ko ma ji ba har ma a ta yuli nubiya har ala ta filo a fi ake aji kamfen a yawan a face fashafi mutawun wala wuja allati lam takun madat fi aslafin alladhina madaw a fati su kwa la ba ta diddiji na ji ake bai zai gboro jiyana su ko gula gashe ba da ta can bu galagwa kuma yi gaga edi na bai ya mi ke zuma goyi ga edi edi inda ci ga bai yana na yana na ji da bai le gaga alliwat ga yi sanadiyan anas sallallahu alaihi wasallam ke gabe mu ga walam yankudul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinina wa shiddati al-mu'na wa dawr sultani sultan alaihim jama'a ta ba jiji a ga e shetsuwa a ga be daji e dan sha a face su kwa tsawagwa gani bis-sinin e dagi ko kuma wa tsawagwa gani be wa ma tili gani be dawr sultan zalunci ya da shi ya da da suna ja de guna e bo ki bo e bo tsone fakenan ta ce walam yamna yamna'u zakata muwalihim jama'a da ta baji jaga a yawa zakan dukiya jaya illa face muni wal su ku ga albarkan ne kan na walawlal bahayimu lam yumtahu ibo albarkan dabban da da gina a duniya iya ba ta mai ta wuce na a kin aida hadisi annabi Suleiman na ko wa tin ga wani lele ba shi wuce da le zunge a fara abda ci wufi ene wuye bolali wuye we tike soko ga hannun su da maga da man bi fi di da mi dabban na ji alita na ji a le ba ni albarka ga yajo ele ma yayi duga eh so ji gbigi da bukata iliya kan da ci ga jina kale na ibo e albarka dabba na ji lo ake jan egwa dana aga yala lin tike soko soko ajin chale be ko fe dule ya unji boyi bo amma yebo da bagaji bo ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم yani ci da wani abin jiji a alikawali su kullu ya a alikawali ti su kullu ya a face eh ibu alikawali su kullu ya tuci su kuna alu ya dana su ga fa khadhu ma baina yana da je gura bu kwata ga mulki dukiya na a gutsu gobe yi. ya tsuci wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru bima anzala Allah wa ataba jama'an jashi ja ga litafi su ko ya lutu duniya a ji hukunci duniya na ta yatakhayyaru ma bima anzala Allah aya lagwa sun alkhairi yana da yana su ko ci litafi na na illa a fati da ala ba san bayanan a fati su ko ga mace ne da dala da taka na a tobe da ji a tobe da ji ga fi gbin da ji ti fondolo a da zama lafiya wale karatu ji dona yi ga cin da ba ta bi rayuwa yi cewa ga gaye gaye ga na da ya gana don da aji da bai yi sai da kukuken su ko tom yau ne bibiyan zina ya eh, eh, eh, liwatiya ne idan lokacin da cewa na to zanen yi a gan a likita bijaye littafi su kufi gwabu ke minna su kunnan wuye ta liwato da ƙura'an wani a cikin nan wuye ta liwato da littafi wuce na jishi gwabu na amma yi nan na zamu ci ja amana su ko gya amana tuci na ja tufiya na gi inan na dashi a gayin dobi da ba

ɗaya lawu yele to satellite littafi na madagu na jiya da be tun na yare wuto make amma nga alalliyo ato mi oto gun ko da yake abe juna na jifi na afirka wani a gan ajiye da be yan europe jiya na jiye da garibin yana a shirin birjinsi ajiye da be aya wọn ma to mi go a afirika shiga da da bayan turai jiya ya canja ya e ji fata gaba na mai gagalo na hankali hoto wa ga wafo lo kwasarin bai miya <coughs> man wace ko a shekal bayyumi min littafi kunu kake su an biya yi nan wuce bayani ya yi didiji ka ka ka ka kayan da je di al'umma da jijiyan liwati nan ba ta ji kakai ni bayani wuce ba na amma mi cule na wa ya ji bayani a mi da ida la ya ya ba in ci wa ba ci amma mini ne mini ubo to na ya mi biyo yin kabo ida ida professional janadi daidai da medicine na arragbatu anin nisa minne na masiba na alliwatu mana wajin lau wọ́n á ju wọn kọ̀ dé ìlà ń yìí wá kéyìn ìdajì ìlú wa ìlà ẹgbẹ́ ṣíṣí àgá ájì ṣáwá ìdajì ìbíà bá ájì máa yọ ájì ṣáwá ìdajì ìbíà ṣé ṣáwá nìyí tí àrà ayé dùn. kí wọ́n ti àdínkù ló àdéjà bá ájì bàbá ájì náà zàní gá àti bá ájì bàbá ájì bàbá ájì náà mí náà bó kìtì láwọn o tó màánú gádọ́ náà ẹ jẹ́ àdẹ́bọ̀ bíà. wo maga chule na ne ji faru agba european countries yo na ga ko yo abi kya ga de pan buci mi na wala gwa pa ta dale ga da ba je la dokun egize kan gizo a a a de bia ba za ko za ko za ko je dokun do amma ma gizo da bi ma na ade low birth rate ade bayanin da tunefe da aye gaga aya be go Africa ja la la je si se di yan yan Holland Netherland ade A kana na ja kuna kan maje gimana eh me la daraja da kiji ya bayana ya tayi cana baya dejo eh so na da mini masiba yele wato ya ji fata gaga da bayani na jiye labin da na su kwamma alumai musulmi ci lafi boma eh, waga yi barufu da zaci bai yi bawai gan wani wagawa je da da shi da da wani kogutu a je da gani biyu mai kogutu bana ni fe da nan da ciwo lani ne zaci da ba tiye bai tuci ga yi lona kai zane ji kefe ke fe ju be yin da wuci kya ti ake ga wani ga ayi ga ba ji wani ga ai wuci ga to zan da ga a to wato chula dole zan da kero dole ma de igbaji da ni tabo so ko sami wannan ngo wala jo dambu wo ga be jala ta dai waga gunje sai na ji faruwa na dauna so ko jiyan do wani wujin zibe kai de ko ga je wani wulada na wulada ye bai e ga ko hada tupa bai e ga ye ye so mutu ga ga bora musamman adi aka eh so ko na jali duna wa en don du jige hakimu yo eh so ko jin rayuwa yin nan unji tabiya ye bo baji be baji a keba be da jiya umma juye bo yin zagi be yin zagi a ba keba be da jiya ngala laruba jiga yo ga ashiru ashizu aljinsi nan yiri kembe chuyo wa mino wa dwa ni ta tan aluma wa kebe da shi ire kema ire kidede so ku gwayin <clears throat> so so <clears throat> ah campaign la za ga ga e wa ga kama pata la ya daji gani bin wati na so kwan wukanta abu kwa lugu da ke musulmi shi ma ka ta ade guyi kun ka nanjirewa ga galan wala ji ala alan waji tabbata ga gan ba gida ta ya ba ji ba gina in canja yawo iza gida ba ta ba ji za gina in canja yawo sando jabu wa ala ga ya guba yi wure da kaduna yin zagi ne ya aisha in na yi zabacina ji koji fin e boy fa be mina aski a yajo labari ti da bayan likali e a ci kwado kotu a ci dan bulala we ki we ya un un ga yi e ba un we e ba wo mai <laughs> da ti kara jile we ba zage lana zage ne yi chudan bu inna umma yishminkum fa sayra ikhtilafan kathira bana yi gaga caji daidai nan kwadai ya soko yau gawa man ya soko soko yi daji yau <clears throat> bana yi gaci bici na ekun bayi yau rake bayi mu ya soko fagen bai yi su subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ila illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah Allahumma